الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمال الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه muna godiya ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya raya mu kuma ya ba mu imani wanda babban ni'ima bayan halittar da Allah maɗaukakin sarki ya ma bawa shi ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi wato cikin waɗanda suke muminai hakanan kuma Allah maɗaukakin sarki ya datar da shi da aikata ayyuka waɗanda suke na ƙwarai ne musamman ma a irin waɗannan kwanaki waɗanda suke kwanaki ne masu daraja kwanaki ne masu alfarma kwanaki ne waɗanda babu wasu kwanaki da suka kai su daraja a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da waɗannan kwanakin cikin littafinsa Allah ya ce wal wa layalin ashir Allah ya rantsuwa da alfijir haka nan Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da dararraki guda goma Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhuma da ya rawaito a rawaito daga gare shi yake cewa abin nufi da waɗannan layalin ashir su ne kwanaki goma na watan zulhijjah haka na Allah maɗaukakin sarki yana cewa ah, liyadkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil kuma su ambaci Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan kwanaki waɗanda suke sanannu ne al'ayyamun ma'alumat su ne kwanaki guda goma na farko na watan zulhijja wanda yau muna hudu ga wata kenan tun daga farawan wannan wata har zuwa ranar goma ga wata waɗannan kwanaki ne masu daraja kwanaki ne masu alfarma kuma manzala sallallahu alaihi wasallama ya bayyana darajar wannan kwanaki hakanan kuma ya kwadaitar da al'ummarsa wajen ribatar alkhairin da ke cikin wannan kwanaki a manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa ما من أيام العمل الصالح فيها min إلى الله من هذه Babu wasu kwanaki. wanda aiki na kwarai ya fi ƙaunuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki fiye da waɗannan kwanaki a har sahabbai suka yi mamaki suke tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suke cewa har jihadi ma walal jihadu fi sabilillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walal jihadu fi sabilillah ko jihadi ne mutum yayi ma'ana in ba ya samu wata miza a cikin jihadin sa ba to ladan shi bai kai ladan wanda yayi aiki na alkhairi a wannan kwanakin ba yace sai dai mutumin da ya fita da dukiyarsa da ransa sannan kuma bai dawo da komai daga cikin su ba ma'ana ya je ya shahada wannan shine kawai za a ce aikin shi ya kusa ko ya yi daidai da wanda wato ya yi aiki a cikin waɗannan kwanaki kuma magabata na ƙwarai sun kasance suna ba waɗannan kwanakin kulawa sosai suna wato dagewa da ibadu daban-daban a cikinsu a sa'idu ibn jubair ya kasance yana wato dagewa da yin ibada a wannan kwanaki har abin yana fin ƙarfinsa saboda alkhairin da ke cikinsu nan ɗaya daga cikin magabata yana cewa sun kasance suna girmama wasu gomomi guda uku ma'ana kwanaki goma goma guda uku suna girmama ma'ana suna ganin kwanaki ne masu daraja da alfarma da goman farko na zulhijja da kuma goman farko na watan muharram da kuma goman ƙarshe na watan ramaba waɗannan kwanaki ne da ba su da wasu kwanaki da suka kai su daraja a cikin kwanakin rayuwa gaba a su waɗannan kwanaki na goma na farko na zulhijja dalilai da ya sa suka samu fifiko fiye da sauran kwanaki shi ne kasantuwar fifiko na zamani da kuma lokaci ya auku a cikinsu musamman waɗannan kwanaki sun faɗo a cikin wata ne alfarma ne wato watan zurfijiya yana ɗaya daga cikin al'ashurul hurum watanni waɗanda suke masu alfarma da Allah ya ce yake hinna a kusa anfusakum haka zurfijiya yana cikinsu. kuma falalar lokaci tana ƙara darajar abin da za ka yi a wajen Allah matsaukakin sarki shi ya sa salloli guda biyu ma saboda lokacinsu da suka samu wannan falala na lokaci ya sa suka fi sauran salloli shi ne sallar alfijir da sallar la'asar musamman ma ita sallar alfijir na ce a inna ƙur'an alfajir kana mashhuda to a lallai sallar alfijir mala'iku suna halarta. ba yana nufin cewa mala'iku ba sa halarta a sauran sallolin ba amma halartar su a sallar alfijir tafi fiye da sauran salloli saboda albarka da alhaimi na wannan lokaci kenan waɗannan kwanaki sun faɗo a cikin lokaci ne mai daraja shine waɗannan cikin watan wato zulhijja haka nan kuma waɗannan kwanaki a cikinsu ne kawai za ka samu a ayyuka na addinin musulunci duk wani nau'i na ibada ana yi a ciki bal akwai nau'i na ibada da ya shafa da ake a cikin wannan kwanaki da ba a yin su a wasu kwanaki kamar yadda alhajiz ibn hajar yake faɗa yake cewa wallazi yazharu anna sababa fi imtiyazi ashr bil hijja limakani ijtima'i ummahatil ibadat cewa ta yiwu dalili na wato kasantuwar waɗannan kwanaki masu kyawu ne kuma zaɓaɓɓu ne shine kasantuwar cewa wasu manya-manyan ibadu sun tattaru a ciki wahiyar sala shine akwai sallah wasu yamu akwai azumi da ake a wannan kwanaki akwai azumin arba, wa sadaqatu da kuma sadaka da ake wal hajju da aikin hajji wala ya ati zalika fi gairi wannan kuma ba a samu a cikin watan da ba wannan ba ba a samu a cikin kwanakin da ba waɗannan kwanaki ba da haka waɗannan kwanaki kwanaki ne masu daraja kwanaki ne masu alfarma wanda ya kyautu a mu san irin abubuwan da ya kamata mu yi wajen ribatan waɗannan kwanakin daga cikin ayyuka da ake ribatan waɗannan kwanakin da su shine na farko akwai wato azumi a wasu dalilai sun nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan azumci waɗannan kwanaki goma tun daga ranar farko har zuwa ranar tara ga wata yana azumtar su saboda alkhairin da ke cikin su haka nan kuma yana yin azumin watan ashura sannan kuma yana azumin kwanaki uku na kowane wata an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana cikin ayyukan da suka fi wato kusantar da bawa da Allah madaukakin sarki menene yace azumi domin duk wanda ya azumi rana daya fi sabilillah mana cikin tafarkin Allah to Allah zai ne santar da fuskarsa daga wutar jahannama daidai da abin da ya kai shekara 70 azumi na rana daya to musamman ma a ce kuma azumin kayi shi a cikin waɗannan kwanaki da haka azumi ibada ce mai girma ya kyautu mu kula da yin azumi ko da ba a azumci waɗannan kwanakin duka ba to a azumci mafi yawancinsu in ba a azumci mafi yawancinsu ba to a azumci rana ta arfa wanda tana ɗaya daga cikin rana masu alfarma bal babu ranar da ta kai ta daraja a wajen allah matsaukakin sarki haka nan daga cikin wato ibadu da ake so mutum ya kula da su a wannan wato kwanaki shine kabbara da hamdala da hailala da kuma tasbihi shine mutum ya yawaita faɗin Allahu akbar ya yawaita faɗin alhamdulillah ya yawaita faɗin la ilaha illallah ya yawaita faɗin subhanallah wannan su ake nufi da at-tahmidu wat-tahlilu wat-tasbihu wat-takbir kamar yanda Allah madaukakin sarki yayi umarni da haka cewa li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat domin su shaida amfanin nuka wato gare su haka nan kuma su ambaci Allah cikin waɗannan kwanaki waɗanda suke sanannu kuma kamar yanda ya gabata al-ayyamul ma'lumat su ne kwanaki goma na farko na watan wato zulhijja kuma haka ne ya zo daga abdullahi dan abbas hadisin abdullahi dan umar kuma radiyallahu anhu ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min ayyamin a'azamu inda Allah wala ahabbu ilayhi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr fa'athiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu kwanaki waɗanda suka fi girma a wajen Allah maɗaukakin sarki kuma ayyuka suka fi ƙaunuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki fiye da waɗannan kwanaki goma da aka sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita a cikin su yin wato hailala ku dinga la ilaha illallah da kuma kabbara Allahu akbar da kuma tahmid shine faɗin alhamdulillah da godiya ga Allah kaga mutum ya zo yana faɗin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah walhamdulillah subhanallah mutum ya yawaita yin su ko a lokacin da yake banta ko kuma lokacin da ya samu wani sarari ko ma lokacin da yake da wani abu ya yi shi ko a fili ko a bayyane wannan babu laifi kuma sahabbai da yawa abinda suke faɗa a wannan kabbarorin shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira suna yawan faɗa wannan kalmomi a waɗannan kwanaki kenan waɗannan kwanakin ba su ƙare ba haka nan suna cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Walillahil hamd, da haka suna yawan faɗan waɗannan kalmomi kuma wannan yana ɗaya daga cikin sunnoni da wasu mutane suka ƙaurace musu ko kuma da yawa daga cikin mutane suka ƙaurace musu shi yasa da abdullahi dan umar shi da abu huraira sun kasance idan waɗannan kwanakin suka shigo suka shiga cikin kasuwanni domin kasuwa waje ne da harka ta duniya ake neman duniya ake babu lahira a ciki a wanda kake ya shiga kasuwa ya je neman bukatar shi ne ta duniya saboda haka waje ne da an fi mancewa da Allah a cikin tafiye da kowane waje da haka sukan shiga kasuwa sun ga mutane sun shagalta sai su fara daga muryarsu da kabbara din suna faɗin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to daga nan kuma sai su zaburar da mutane sai su tunatar da su sai ka ji kuma kowa ya kama wannan kabbara har ya kasance wani lokacin za ka ji kamar wato garin yana girgiza saboda yawan kabbara da ake dan Allah ya ce litukabbirullaha eh, eh, wa yadhkuru ala ma razaqahum min ranaku ne na ambatan Allah madaukakin sarki hakanan daga cikin ayyuka waɗanda suke masu daraja masu girma da ya kyautu a yi su a wannan kwanaki shine azumi da ake na ranar arfa duk da yake ya fada cikin azumi da muka ambata sai dai shi din yana da wani abu ne da yake ɓanta da shi da ya sha bamban da sauran azumin muka na nafila don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi akan falala na azumin arfa da wanda bai yi tsayuwar arfa ba manzo sallallahu alaihi wasallam yace a'tasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata ba. ba'da yace ina kyautata tsammani da neman lada a wajen Allah matsaukacin sarki cewa shi wannan azumi duk wanda ya azumce shi yana kankare shekarar da ta gabace shi da kuma shekarar da za ta shigo kenan yana ma mutum kankarewa na zunubai na shekara ce. da ma abin da zai zo in advance in kayi wasu kurakurai tsakaninka da Allah Allah zai yafe maka su amma da sharaɗin ka nisanci manya-manyan laifuffuka Allah ya ce in tajitani bu ka ba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in kun nisanci manya-manyan zunubai wanda aka hane ku da aikata su Allah ya ce to za mu kankare muku sayi kurakurai da laifuffuka waɗanda suke ba kai waɗancan girma ba kuma ita ranar arfa rana ce wacce take mafi girman ranaku rana ce da Allah maɗaukakin sarki ya cika addininsa rana ce da Allah maɗaukakin sarki ya cika ni'imarsa ga wannan al'umma rana ce da Allah maɗaukakin sarki ya shaidanta cewa ya yadda da addinin musulunci cewa shine addini in ba shi ba ba wani addini Allah yake cewa al yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوني نشكى مكو نعمتا كما نشكى مكو أدينكو sannan kuma na yardan muku da addinin musulunci shine wato addinin da na yadda a bauta mun da shi wani da yahude ya samu a sayyidina umar radiyallahu anhu yake cewa wata aya da aka saukar muku a littafinku inda mu yahudawa ne aka saukar mana da ita da mun ɗauki wannan aya da wannan rana ranar ranar girmamawa sai sai na umar yake ce mishi ai na san me kake ne wannan aya ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum kuma ta sauka ne ranar arfa saboda haka rana ce mai girma sun karkace ba mu san ranar ba mun santa kuma mu ba cewa aka mu yi biki a cikin wannan rana ba cewa aka yi mai azumi a cikin ta ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka abin da ake a arfa shine wato mutum ya yi azumi na wannan rana saboda ga alkhairin da ke cikin wannan azumi na wato ranan arfa ranar arfa amma ga wanda yake bai yi tsayuwar arfa shine zai azumci wannan rana din kuma Allah maɗaukakin sarki yana yana yana alfahari da bayinsa a gaban mala'iku a wannan ranar Allah maɗaukakin sarki yana wato kusanta bayinsa fiye da kowane lokaci ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar da Allah maɗaukakin sarki yake kusanta ga bayinsa sannan kuma ya yi yayi ya yi alfahari da bayinsa a gaban mala'ikunsa yana cewa ku duba bayina sun zo min cikin kora cikin datti cikin bukata da kaskanci me kuke tsammani suna nema a wajena mala'iku za su ce ya Allah suna neman ka gafarta musu ne sai ya ce to ina shaida muku cewa dukkaninsu na gafarta musu to kaga wannan ba karamar rana ba ce ya za ka so wanda shi da ya tsayuwar arfa ba shi ma ya shiga wannan gafara ta wannan rana gaba ɗaya. rana ce wacce take mai daraja rana ce wacce take mai ɗaukaka haka nan daga cikin ayyuka da aka so bawa ya yawaita yi a cikin waɗannan kwanaki shine yawan sadaka da ciyarwa domin duk wani aiki da ta sani Allah ya fi son shi a wannan kwanakin fiye da wasu kwanaki yanzu kai sadaka guda ɗaya a cikin wannan kwanaki goma ladanta ya fi sadakar da kai a watan azumi kun ga dai girman watan azumi to ladan sadaka a wannan watan ya fi na azumi haka nan idan ciyarwa ne haka nan idan wata nafila kai to ya fi na wasu kwanaki da ba waɗannan ba kuma ko hadisi guda ɗaya muka ɗauka a kan sadaka lallai abu ne da zai iya zaburar da mu don mu yawaita yinta shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani bawa da zai tsaya ranar tashin alkiyama face sai ya kasance ya fuskanci Allah maɗaukakin sarki gaba da gaba kowaye sai ya fuskanci Allah maɗaukakin sarki gaba da gaba zai duba gefensa zai ga ayyukansa munana zai duba gefensa na hagu zai ga munanan ayyukansa gefen damansa zai ga kyawawan ayyukansa zai duba kuma gaba gare shi ya ga wuta ce a gabansa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah koda da barin dabino ana ka ji tsoron Allah ko da abin da zaka nemi kusancin Allah da shi abin bai wuce barin dabino ba yanzu ka dau barin dabino ka bayar da shi sadaka ai ka yi kokarin tsirar da kanka ne daga azabar Allah saboda haka ana so a yawaita sadaka a waɗannan kwanaki da kyautatawa kowace iri ce biyayya ga iyaye yin salloli a kan lokaci ba kuma iyaka waɗannan kwanakin ba in kai ya zama abu ne wanda yake mai tsorewa Kamu wani sai ɗauka an yi a kwanakin nan shi kenan ya tara tun da an ce an kankare na gaba kuma shi kenan sai sake tsunduma ba haka ake nufi ba ai alamar kyakkyawan aiki da karban aiki shine ka dinga yin wani aiki bayan ka yi kyakkyawa din wannan shi ke nuna aikinka ya kyautata haka ne yana daga cikin manya-manyan abubuwa waɗanda allah maɗaukakin sarki ke so a cikin waɗannan kwanaki wannan ibada mai girma wadda alama ce daga cikin alamomin addinin musulunci shine yanka na lahiya wanda Allah madaukakin sarki ya umarci bayin sa da yi Allah yake fa salli li rabbika wanhar kai salla ga Allah madaukakin sarki mahalicin ka sannan kuma ka yi yanka ga Allah madaukakin sarki annahru shine soke dabba wacce ake soke ta haka nan na Aisha radiyallahu anha ta rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma amila adamiyun من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراك الدماء إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلاقها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض قال فطيبوا بها نفسا من ذا صلى الله عليه وسلم يكي شواء دم أدم wanda yake mai biyayya ga Allah mumini bai taɓa yin wani aiki a ranar yanka ba wanda ya fi ƙaunuwa ga Allah maɗaukakin sarki fiye da zubar da jini ba amma ba zubar da jinin mutum ba ba kisa ba ba a dinga tsara suka ba ranar sallah ba na ana nufin yanka na dabba don neman kusanci da Allah ba abin da Allah ya fi so a wannan rana fiye da wannan yanka din maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa domin kuwa wannan dabbar da ka yanka ranar tashin alkiyama za ta zo da ƙahonta da gashinta da kofatanta kuma jinin da ka zubar ɗin Allah maɗaukakin sarki sai ya karɓa ya ɗaukaka darajanka da shi kafin jinin ya tsiga a ƙasa wannan yanka da kai don haka ya ce lallai ku tsarkake zukatanku da wannan yanka da za kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi mai tsanani ga wanda yake da dama yake da iko ya yin yanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da yalwa ta yayi yanka sai ya ƙi ya ce to kar ya kusanci masallatan ke kar ya kusanci masallatan amma ban yana da yalwa yana da yalwa ya ƙi ya ce kar ya kusanci masallatan haka nan hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna a'zamal ayyami inda Allah tabaraka wa ta'ala yawman nahri kuma yawman qad cikin kwanakin aikin haji babu kwanaki da suka fi girma wato fiye da ranar yanka da kuma ranar washe garin yanka wannan kwanaki ne masu daraja a wajen Allah madaukakin sarki saboda haka yanka yana daga cikin abubuwa waɗanda ake yi amma ga wanda ya sami iko saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kuma bai gushe ba yana yi kamar yanda ɗaya daga cikin sahabban shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shekara goma yana yin yanka ta lafiya bai taba barin ta ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai bar ta ba haka nan kuma sahabbansa sun ci gaba da yin lafiya din nan ba su bari ba aka duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi iko to yayi wannan yanka kuma jinin ba wai shi bane bukata ko kuma yawan nama ko girman dabba yanzu zaka ga ana alfahari wani zai ce ma ai ya bugi kirji ya ce ai na sai ragon dubu ɗari da hamsin yana nufin ya fi na wanda bai kai nashi ba haka ne ko ko ya ce ma ya siyo ragon dubu ɗari biyu yana nufin wanda bai sai ragon dubu ɗari biyu ba ya kasa to wannan kuskure Allah madaukakin sarki yana cewa lan yanala Allah lan yanala luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum shi dai jinin bai zuwa wajen Allah naman nan na dabba bai zuwa wajen Allah walakin yanaluhu taqwa minkum wanda yafi tsoron Allah shine Allah zai karba ai inna ma yatakabbalu Allahu minal muttaqin ayan annabi Adamu guda biyu ai sun bada zakka sun cire sadaka sun bayar ɗayan yayyanka ɗayan kuma ya ba da abin nomansa to ɗaya a cikinsu ko dai wanda ya yanka ɗin ko dai wanda ya ba da abin noma sai ya duba abin da ya zama mara kyau ne sai ya bayar da shi ɗayan kuma sai ya duba abu mafi zaɓi sai ya bayar sai Allah ya karɓi nashi da haka Allah yana karɓa daga zuciya kyakkyawa ne da haka idan mutum zai yi layya ba wai ana la'akari da tsadar ragon da kafiya ba ne ko girman saniyar da kafiya a me a cikin zuciyarka me yasa ka yanka wannan dabba din ka yanka ne don ka burge mutane ko ka yanka ne don ka yi kusanci da Allah ka tabbatar da wannan bauta da ka ɗauki Allah maɗaukakin sarki alkawari cewa za ka bauta masa da haka sai ya zama wanda ya yanka akuya da ake ganin ba kamar ba a lahiya da ita sai ya fi wanda yanka rakumi a wajen Allah maɗaukakin sarki niyya ce za ta bambanta su kun ga dai babu haɗi tsakanin rakumi da akuya to wanda ya yanka akuya sai ya iya samun ladan da ya fi wanda yanka rakumi idan ya yi da kyakkyawar zuciya domin inna mal a'malu bin niyya wa inna ma li kulli imri'in ma nawa da haka duk wanda yayi niyya abin da yayi niyya shine za a bashi lada akai kuma ita dabba ta yanka din nan mafi zaɓi lallai an fi so wacce take lafiyayya ce wacce take kubutacciya daga dukkan aibi aibubbuka in an ce aibi ana nufin aibi wanda yake babba ba karami ba aibi wanda yake babba akwai aibubbuka da yawa misali dabbar da ba ta da ƙaho an gane ko dabba mara ƙaho ko mai karyar ƙaho to wannan ba a lahiya da ita ko kuma wacce take eh, mai karyaryen ƙafa ko wacce take mai ido ɗaya gane ko ko wani abu dai daga cikin aibubuka irin wannan amma ƙanana ƙanana abubuwa wannan ba a la'akari da su wani ya tambaye ne yake cewa akwai irin alama da ake sama dabba a kunne wani lokacin za a ɗan tsaga wannan ba ya cikin aini inda wannan ko kasuwa ka kai ba zai rage mata daraja ba amma yanzu sai ka je ka samu rago wanda yake mai kaho guda biyu manya sai ka je ka samu ɗayan kuma mai kaho ɗaya da rabi an yanke ɗaya ɗayan ya ai za ka ga wancan kuɗin shi a kasa saboda haka irin wannan ba a yin lahiya da shi haka nan kuma daga cikin abin da ya kamata mu sani akan abin da ya shafi lahiya shine wato ba a siyar da abin layya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi cinikin abin layyansa ko fata ko wani abu ya siyar to wannan bai da ladan layya da haka ba a saidawa ba a saidawa da haka ko fata ce sai dai ka bayar da ita ga Allah madaukakin sarki ko kuma kai ka yi amfani da ita sai ka ba da ita ga Allah madaukakin sarki ko ka ba masu bukata kai ka yi amfani da ita amma kuma wanda aka bashin shi kuma wannan hukuncin ba zai hau kanshi a ce ba zai siyar ba in gane ko domin akwai wata ƙa'ida ta malamai da suke cewa abin da yake da hukunci a tattare idan ya rabu hukuncin yana canjawa ma'ana idan shi ne lagiya din, hukuncin yana kansa na cewa ba zai sayar ba to yanzu ya riga ya rabu da shi ya koma hannun wani to hukuncin ya canja komawa hannun wancan da ya in gane ko ya koma wani kuma abin da yake tabbatar da haka a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da barira radiyallahu anha ita barira baiwa ce wacce na na Aisha radiyallahu anha ta yanta ta a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya haramta mishi sadaka saboda sadaka zantar mutane da haka manzala sallallahu alaihi wasallam ta kawo abu aka ce ga sadaka baya ci domin sadaka kamar mutum yana tsarkake wani abu ne eh, na kazanta daga dukiyarsa ko daga abincinsa da haka manzala sallallahu alaihi wasallam an kawo sadaka sai dai ya bayar to wata rana ita barira sai ta zo an ba ta sadakan abu da aka ba ta sadakan abu kaga ita ya adatta ta ci ko shikenan sai kuma ita ta ɗauki wannan abin da aka ba ta sadaka yanzu a wajen ta sadaka ne ta mallaka sai ta zo ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga kyauta na kawo mata amma ita a wajen ta sadaka ne yanzu da ta bashi kyauta ai ta tashi a sadaka yanzu ita a wuyanta ne sadaka ita yanzu ta tashi daga sadaka ta koma kyauta don haka sai ta ɗauka abin guda ɗaya ne amma ji daban ne lokacin da yake karkashin kulawarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ci tare da ita ba amma ta dauka ta cire shi daga hukuncin sadaka yanzu ta bashi kyauta ta mallaka masa sai aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci aka ce ya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kai baka cin sadaka ai ce huwa laha sadaqatun wa lana hadiyya ita sadaka aka ba ta ne kuma kyauta ta ba saka ita aka ba sadaka ba ni ake nufi da sadakan ba ita ake nufi da sadaka da haka ita tun da ya hau kanta sadaka to shi kenan ni kuma ya kuma ya zama kyauta a gare ni kamar yanzu mutum ne ya ci dukiyar gado ma'ana a mallaka mishi dukiyar gado in ya zo ya sai abu a wajenka ko ya baka kyauta kai ma ka zama mai gado kenan haka yanzu ba gado ka ci ba ba sunan wannan dukiyar da aka baka kuma gado ba kai wannan ne ya baka dukiyarsa amma shi sunan shi akan shi gado don haka idan ka yi yanka ka yi lahiya in ka cire fata to karka ce wato mahauci wanda ya maka ce to shi kenan mai ciniki nawa za ka sai fata wasu suna yi ko to ba a yi ban shi mahauci ma ba a bashi komai a cikin nama wai a ce ladan shi shine fata da kai wannan kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya yi aikin hajji ya yi hadaya ya yanka ya ce ma aliyu radiyallahu anhu ka je ka gyaggyara dabbobin nan ka raba su ya ce amma wanda wanda suka yi aikin fiɗa da sauransu ya ce kada ka ba su komai a cikin zan biya su da aka ciniki ake a biya ma abin nan ba a biyan shi daga cikin naman lahiya ko ka ce ɗau ƙafa kai da ƙafa ko ka ce ɗau fata wannan sai dai ka bashi wani abu na sadaka amma ba ladan shi bane ladan shi wani abu ne daban ba daga cikin abin lahiya ba haka yana da kyau a kula da wannan gabar tana da muhimmanci amma an ka ba yara sun je sun sayar wannan wani abu ne daban ko in ka ba masu bukata masallatai da suke zuwa su karbi fata su je su siyar don biyan bukatu na masallaci don tallafa ma marayu don wasu abubuwa na taimakon addini to wannan babu laifi kai ma kana da lada a ciki kuma a sunna shine abin da aka so shi abin da aka yanka na lahiya din nan ne an so mutum ya kasa shi mafi karanci kashi uku kashi ɗaya ya amfani da shi a gidansa kashi ɗaya ya ba da shi sadaka kashi ɗaya kuma ya ba da shi kyauta musamman ga mabukata musamman ga mabukata wanda ya zama yana da bukata sai a tallafa masa wanda kuma ya san bai samu abin lahiya ba kai ma a ji ana jin kanshi a gidanka ya zo wucewa ka soya ka bashi shi ma ya ji cewa an yi sallar da shi ko in almajirai suka zo suna bara kar ku ba su wanda kuka soya su ma su ci su ji daɗin da ake ci saboda haka sai a cire wani kaso da za a ba su a ciki wannan abin da aka so ga ita wannan wato dabba a yi da ita kenan wannan yana daga cikin ayyuka da ake yi a wannan kwanaki guda goma hakanan a waɗannan kwanaki ana so mutum ya yawaita kusanci da Allah maɗaukakin sarki wajen neman biyan bukata a wajen Allah maɗaukakin sarki yawan addu'a yawan kusanci ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce ne, aka ji bulaku ku roƙe ni zan amsa mu. Ah, Abdullahi dan Umar wata rana a irin waɗannan kwanaki yana cikin tafiya sai ya ji wani yana roƙon wani yana tambayar sa bukata yake cewa ya kai wannan gajiyayye a irin wannan rana kake roƙon wani Allah ba za ka roƙi Allah ba musamman ranar arfa ya ce yanzu zai ka bar Allah ka koma roƙon wani Allah ce lallai kai din nan gajiyayye a to ai mutum ya yi hasara ranar da Allah yake kusanci da bayinsa musamman inin arfa daidai lokacin da rana ke faduwa a lokacin ne kamata mutum ya dukufa ya koma ga Allah maɗaukakin sarki ya kai kukansa ga Allah maɗaukakin sarki ya kai bukatunsa ga Allah maɗaukakin sarki Saka ba maganan kuma ka nema a wajen wani aiki Allah shi ya ce ka roƙe shi da hakan ka roƙe Allah Allah zai amsa maka Allah zai baka haka nan daga cikin hukunce-hukunce da suka shafi wato wannan kwanaki guda goma shine ga mutumin da yake da niyya ko ya ƙudurta cewa zai yi layya kuma ya yi niyya to sunna ne ya kame daga cire gashin kansa ko kuma yanke farcensa wannan sunna ne amma ban bai ba ba ce yana da laifi ba gane ko don kar ku je ku ji wasu karatuttuka da ake yi ana targurguza cewa wannan abin bai yi ba ba dole ba ne ba eh ba dole ba ne, amma kuma sunna ne sunna ne an mutum yayi ya bi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai inganci to duk wanda ya niyyar yin lahiya to lallai kada ya cire komai daga farcensa ko daga gashin kansa mana kar ya yi aski wannan kuma ba komai ya sa ba ana so ne ya yi kamanceceniya da waɗanda suka shiga aikin hajji wannan shine hikima ma'ana sai ya ji ruhin cewa shi ma kamar yana tare da su tunda suna yanka shi ma yana yanka an hana su aske shi ma ba zai yi aski ba an hana su yanke farce shi ma ba zai yi ba haka nan saban Allah kowane ilimi ne mutum ya nisance shi a cikin waɗannan kwanaki domin idan Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi kwanaki ya fifita su ya darajanta su da ninka lada na ibada a cikin kwanaki to haka nan kuma fa idan ka saba ma Allah ka keta iyakar wannan kwanaki to haka nan Allah zai ninka ba yanzu laifi a laifi a garinka ba daidai yake da laifi a ɗakin Allah ba ko daidai ne ba ɗaya ba saboda haka laifi a cikin sauran watanni ba daidai yake da laifi a cikin watanni masu alfarma ba kuma waɗannan watanni masu alfarma tun zulƙa'ada muke cikinsu da yawa mu ba sani ba tun zulƙada yanzu ana zulhijja hudu ga wata har zulhijja ya ƙare a cikinsu muke har a shiga muharram har muharram ya ƙare, kenan muna da wajen kwana su 60 Allah ya ba mu rayuwa a cikin wannan alkhairin muke da Allah yake fala tazlimu wasu anfusakum dan karka ga an yi sallah ta wuce shi kenan an yi bikin sallah an yi yanka an ci nama an yi gaye ka koma ka ci gaba da kana cikin al-ashhurul hurum Allah ya ce minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kanku a wannan fadin da aka watanni ne yanzu muna da kusan wajen wata daya da rabi ko fiye ma na farko zulqa'ada ya kare yanzu an shiga zulhijja ana kwana hudu ko to har ya kare kai karshe ana cikin ashurul hurum sannan a shiga muharram shi yasa ma aka kira shi muharram wata ne na haramci wata ne na haramci in ka koma tarihin waɗannan watanni shine wato zulka'ada suna cewa watan zama daga ƙo'ud ne daga zama ma'ana duk wani abu da ake yi da wani kai kawo da wani farmaki da wani yaƙi da wani abubuwa da zulkada ya shiga an zauna an daina ko da albarmarsa shi kenan sai kuma a fara shirin maganar aikin hajji sai a shiga zulhijja wannan kuma abin da ya shafi aikin hajji ne sannan kuma daga shi sai a shiga muharram watan da yake mai alfarma cikin bayan aikin haji to mutumin da ya aikin haji kuma me zai kuma ya aikata na laifi haka wata ne mai alfarma saboda haka lallai mu kiyaye waɗannan kwanaki waɗanda suke masu daraja waɗannan kwanaki waɗanda suke masu alfarma kuma lallai ne ƙoƙari mu ribace su babban alkhairi a cikin su da riba shine cewa wannan wata shine watan karshe na shekarar musulunci an gane ko to shi yasa ayyukan alkhairi suka yawaita a ciki kenan kamar wata koba ce da Allah ya bamu da za mu gyara mu da muka bata tun daga farkon shekara idan mutum ya yi laifuka farkon shekara ya yi kurakurai ya yi ayyuka na sabon allah to ga dama allah ya baka kafin shekara ta kare baka san ko za a shiga shekarar baɗi da kai ba ka gyara sannan kuma kana kare wannan shekarar sai a sake shiga kuma wani wata mai alfarma shi ma ka buɗe shi da aiki na alkhairi da haka sai ya zama mutum gaban shi da bayan shi duka an gyara masa kaga ka kare shekara cikin alkhairi ka kuma shiga sabuwar shekara cikin ayyuka na alkhairi kaga ka yi shigar sa'a kenan amma mutum ya yi saba ma Allah madaukakin sarki a waɗannan watanni to har 'yan jahiliya ma da ba su da addini ba sa zaben Allah wannan watanni mutum zai iya ganin wanda ya kashe mahaifinsa sai dai ya samu shi ido Ba ya ce masa komai saboda girman wannan watanni shi ya sa muke kira ga waɗannan masu auka ma mutane masu laifi din nan ba su ma san daraja wannan nan mutum a cikin wata mai alfarma yana zuwa yana kidnapping yana zuwa yana kashe mutane yana zuwa kai kaga waɗannan wato wasu wawaye ne daga cikin al'umma jahilai ne ma ba su san ma hukuncin shari'a ba tunda wanda ya zama kuncin shari'a ko laifi ga dai dan jahiliya gunki yake bauta ma amma ya san watannin nan suka shiga ya daga kafa amma su ba su san da wannan ba kuma kai magana da zuwa ce ma shi musulmi kuma yana neman rahamar Allah ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man la yarham la yurham duk wanda bai jin kai ba a jin kansa duk wanda bai jin kawani ba Allah ba zai ji kansa Allah ba zai tausaya musu ba saboda haka lalle waɗannan kwanaki kwanaki ne masu alfarma kwanaki ne masu daraja mu kula da su mu yi ibada a cikinsu ta iya yiwuwa dama ce da Allah ya bamu ta iya yiwuwa wani abu da ka ko wata bukata da ka daɗe kana roƙon Allah madaukakin sarki a cikin nan ne Allah zai baka dama ta yi wasu laifuffuka da ka daɗe kana yi baka san su ba a ciki ne Allah madaukakin sarki zai kankare masu ta yi wata daraja da Allah zai ɗaura ta a kai baka sani ba a cikin waɗannan kwanaki ne in karin bace su Allah zai ɗaukaka ma wannan darajar da haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance mutane ne masu yawan san ayyukan alkhairi duk inda suka ji irin wannan abun ba sa ci da shi da haka mu dage mu yawaita ibada mu yawaita ambatan Allah mu yawaita kusanci da Allah mu yawaita kuka akan zunubanmu mu tabunta tubar mu mu koma ga Allah madaukakin sarki tun kafin lokaci ya kure mana domin mutu ya bari lokaci ya kure mishi kuma nadama ba za ta amfane shi ba to aka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki albarkaci rayuwarmu waɗannan kwanaki da suka rage a cikin wannan wata mai alfarma abin da yake na alkhairi ne Allah ya datar da mu da aiki gare shi abin da yake kuma mummuna ne na saban Allah ne Allah ya nesantar da mu muna roƙon Allah madaukakin sarki bayi da suka tafi sauke wannan ibada mai girma Allah madaukakin sarki ya karbi ibadarsu Allah ya sa su yi ibada wacce take karbabbiya ta zama musu guzuri na shiga aljanna mu kuma bayi waɗanda ba mu je ba muke nan suna roƙo Allah madaukakin sarki ya amsa mana addu'o'in mu Allah madaukakin sarki ya karɓa ibadun mu Allah madaukakin sarki ya yaye mana damuwoyin mu wannan ƙasa ta mu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a cikin ta wannan damuna muna roƙo Allah madaukakin sarki ya albarkace ta Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin ta inda ba su samu ruwa ba muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kai musu mai amfani mu kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara mana mai amfani muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan ƙasa Allah ya gyara mana shugabancinta abin da yake fuskantar mu na zaɓe a shekara ta baɗi ta boko kenan mu koma ga Allah maɗaukakin sarki mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya mana zaɓi na alkhairi kuma mu ma mu tsarkake zukatanmu mu tsarkake zukatanmu mu gyara ayyukanmu domin Allah madaukakin sarki bai gyara mutane sai sun gyara kawunansu idan muka gyara zukatanmu muka gyara ayyukanmu Allah zai ji tausayin mu kuma ya zaɓan mana wanda zai zama mai tausayi a gare mu duk wanda zai zama shugabancin shi alkhairi ne ga wannan ƙasa amna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar masa wanda zai zama kuma shugabancin shi ba alkhairi bane Allah maɗaukakin sarki kada ya bashi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ji kan magabatan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta ma al'ummar musulmi na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kyautata mana karshen mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله a yana tambaya ke cewa ayyamun ma'alumat da aka yi magana a kansu da kuma ayyamun ma'adudat duka sun zo a ƙar'ani lamar ɗaukakin sarki a farko yake cewa wadkurun laha fi ayyamin ma'adudat cewa ku ambaci Allah a cikin kwanaki ƙididdigaggu an ce ma'aduda al-ma'aduda su ne ranar sha da sha biyu da sha uku na wannan watan su ne ayyamu ma'aduda ina ne ko su ne ayyamu mina su ne ayyamun ma'aduda sannan ayyamun ma'aduma su ne kwanakin goma farko na wannan wata su ne daga ɗaya har zuwa goma ga wata wallahu ta'ala alam Allah shi ne mafi alaikun su na a yake cewa kamar dabbar da kamar ta ya daɗe da karyewa amma kuma bai fito ba ga alamun ya nuna cewa dai akwai karyewan hoto wannan aibi ne gaskiya aibi ne ga dabba mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi lahiya ne da rago wanda yake mai kaho saboda haka shi ne mutum ya yi layya da rago wanda yake mai kawo in ya samu na ba shi da mene ba shi da kawo yana dai da kanana kwata-kwata kan asu tsaye yake kamar sun jara ai to tinkiya ba sunanta tinkiya ba yanzu an ce rago an ce tinkiya ba abu biyu wani tinkiya ai ba ta da kahuwa eh mafi cika dai a samu mai kaho din shine mafi cika ana son mutum ya yi da abin da yake al'akmal ba a ce ai ko masu aibukan nan ba a ce layyar ba ta yi ba sai dai kawai ba za ta kai cika ba fiye da wanda yake yayi da wanda yake cikakke tunda a ragunan ma an fi so ka samu ragon da yake eh, ratsin idan shi baki ratsin hannun shi baki saman bakin shi ma baki kowa ne yake samun wannan ba kowa yake samu ba saboda haka wannan abu ne da yake nuna cika in kana so ka cika ya mana ya zama kayi koyi da abin da yake na sunna ne to sai ka kiyaye waɗannan nan Allah ta'ala a'lam za su yi yake cewa kamar mutanen da asalin adadin da ake so mutum bakwai in ba su kai bakwai ɗin babu laifi bakwai ɗin shine mafi ƙurewa ne mafi shine bakwai ne kuma wannan yana dangana ne eh, yanayin samun mutane da yanayin wahala idan ya zama raguna sun yi tsada yanzu misali ba za a iya siyan rago ba wani yana da dubu yanzu an ce ma na da dubu hamsin ma ya ce ba ba ragon dubu hamsin don haka kai kuma ba za ka iya siyan sama da haka ba to in kayan kun kai ku bakwai a hamsin hamsin so bakwai kaga za ku samu ta ɗari uku da hamsin saniya sai ku yanka haka ne ko in kun hada hamsin hamsin gida bakwai nawa dubu ɗari uku da hamsin ai za a samu ko Sani a dubu ɗari uku da hamsin ko ko ba za a samu ba to kada sauƙi ne ko ba sauƙi ba sauki ne da haka ya dangana da yanayin wahalar mutane wani lokacin ma har akan kai tara a wata ruwaya da ta zo ta aisha ya anha cewa idan dabbobin suka yi tsada da yawa suka tsawo to sai mutanen su kai tara in kuma sun yi sauki sai su tsaya a bakwai in kuma bukatar ne suke ganin suna so su su yanka saniyar guda daya wanda adadinsu bai kai haka ba allahu ta'ala alam za su iya yin haka ba laifi rabu ne kadai ba a tarayya a ciki ai ba za ka kawo dubu talatin da biyar ba abokin ka ya kawo dubu talatin da biyar ku yi layya da rabu ɗaya ba wannan ba a yi ku raba shi biyu wai la wannan ba a yi ba sunan shi layya ba kuma wannan sunan shi ne kun yi abin nan kenan wani gaggawa kenan ba sunan shi da yawa na'am amma a ya babu laifi in wannan adadin ya kai amma a rago rago ɗaya mutum ɗaya ya sa mutum zai yi layya gare shi da kuma iyalansa duk wannan ɗayan ya ishe su Allah ta'ala ya gashin kai shi gemu ba a cike shi ya ce ya gashin kai ne ko hata gemu ne shi gemu ba ya cike shi zabe ma ba a taba shi ba a taba gemu kwata-kwata duk wanda yake taba gemu wannan yana dan rage ma kanshi lada ne yana saba ma sunna shi gemu ba a taba shi kwata-kwata sai dai gashin baki Dan haka wanda yake so ya yi gyaran gashin baki da ko yana so ya yi aski to sai ya bari har zai wannan lokacin sai ya yi yanka in gane ko in ya bari ya yi yanka to zai yi wannan askin amma gemu shi ba a cikin lissafi dama ba a taba shi masu taba shi dai suna tabawa ne saboda abubuwa da suka yi daidai da abinsu na ana wasu suna azumi ne kamar ba za ka ce da safe sai an dawo wallahi wasu malamai suna kore haka cewa a tabbacin ingancin haka mai yiwu ba an fi so mutum ya ci daga abin da ya yanka da sauransu nan ko wasu malamai suna hassana haka cewa abu ne mai kyau don abin da ya sa suke cewa ba wai azumi ba ne ma'ana jinkirta abinci ne kila kafin ya zama abin da zai ci daga abin da ka yanka ne kuma kaga ai ba a yanka sai an dawo daga masallaci sai liman ya yi yanka to an fi so ka ci daga abin da ka yanka ne ba wai wani doka ba ce aka saka domin wanda gashin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka dabbarsa kafin a yi sallah sai zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni fa na yi yanka kafin a yi sallah saboda in wada ta iyalai na kenan ya nuna asali suna cin abincin da safe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kana da wata dabba banda wannan yace ina da ita yace to ka je ka sake yin yanka bayan mun yankan nan ta maye ma gurbin waccan shi ne yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yanka din yace amma dabbar ba ta kai wancan ba yace je ka yanka ta yi amma wancan da ka ci ka ci naman gida ne kawai sai yace to wannan hukunci ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafe ni ne ni kadai ko kuma duk al'umma ma wanda ya haka yayi yace naka ne kai kadai da haka ba wani wanda zai zo yayi wannan shi ma yace yayi bane ya sai an riga an gama an rufe kesin aka ba da zai zo ya ce shi yanzu shi ma bari ya yi yanka sannan ya dawo ya sake yanka sai liman ya yi yanka an gane ko idan aka yi yanka kuma yanzu ai ba wai masallaci ɗaya ba ne ai haka in kana so ka ci abincinka da wuri sai ka bi yankan liman da ya fara yanka ta samu masallaci masu sallah bakwai da rabi ko karfe takwas da sun yanka kai ma sai ka yanka baka. an gane ko Allahu ta'ala